yawancin maza idan suna tare da mace su ya ɓaci suna faɗa musu bakaƙen maganganu sai su biye musu su masu dinga gaya musu bakaƙen maganganu wanda kuma hakan ba daidai ba ne hakan bai dace ba a duk lokacin da kake tare da mace ta fara gaya ma bakaƙen maganganu tana zagin ka tana ce ma kai kaza kai kaza ba na son ka kar ka biye mata ka san me za ka yi abubuwan nan guda hudu su ya kamata ka yi mata insha Allah za ka ci riba a kanta kuma za ka ci galabar wani zamantakewar saboda yawancin maza ba sa gane wa'annan abubuwan guda hudu in mace ta fara gaya bakakken maganu kai ma sai ka bi mata ai na fi ki zuciya ai kaza ai ke ma kaza abokina ka fi ta hankali ka fi ta tunani da hangen nesa in mace ta fara irin wa'annan abubuwan in mace ta fara irin wa'annan abubuwan abubuwan da ya kamata ka yi shine abu na farko da ya kamata ka yi shine da ta fara ma bambami ta fara zagin ka ta fara gaya ma bakakken maganganu wa'anda irin ba su dace ba ko kar ka biye mata kar ka biya ma zuciyanka za a yi batatta abin da za ka yi sai ka kyale ta ka rabu da ita ka yi shiru kar ka ce mata komi wannan ɗaya ne daga cikin abubuwa guda hudu da nake faɗa ma ka yi shiru kar ka ce mata komi abu na biyu da za ka yi shine ka rarrashe ta kar ka biya mata in tana yi kar ka yi ma ka ce ai ma ina da zuciya duk yadda za ka yi ka danna zuciyanka ka yi kokari ka danna zuciyanka wannan shine abu na biyu da za ka yi ka yi shiru in kai shiru sannan kuma ka rarrashe ta abu na uku da za ka yi shine ka yi ƙoƙari bayan ka rarrashe ta ka yi ƙoƙari kuma ka cika ta da daɗin baki mun sani cewa zuciyar mata tana da rauni manganu ɗaya biyu za ka yi ka kwantar musu da hankali duk irin fushin da suke cikin kuwa ka gane maganin ka yi ƙoƙari ka rarrashe ta ka kwantar mata da hankali wannan shine abu na uku da za ka yi abu na hudu da za ka yi in kana ganin duka nan ba za su yi aiki ba kai ma kana ganin ranka ya ɓaci irin ka hasala so ka tashi ka bar wajen yes ka tashi ka bar mata wajen in ma budurwanka ne in ma ka ne ka fita ka bar mata gidan ka kyale ta zuwa wani dan lokaci sai ka dawo ka gane lokacin da kake tunanin cewa ta huce amma kar kai kokari ka biye mata wasu za ka mace ta zuna cewa a sake ta ni ba na son ka na tsane ka amma me sai maza sai su biye musu kuma daga baya duka sai a zo ana da na sani kai ka zo kana da na sani ita ma kuma ta zo tana da na sani wanda dama kai ka san dole za ta yi da na sani wannan shine bidiyon mu ne kuma sannan wannan abubuwan da na faɗa a cikin wannan bidiyon na ɗauko su ne a cikin wato ainihin bidiyon da zan saka idan Allah ya kai mu gobe da karfe shida zan saka wannan bidiyon so idan kana so kalla wannan bidiyon zan ajiye mashi insha Allah a description na wannan bidiyon ko kuma aje mashi a nan gefen ko kuma aje mashi dai a wani waje a wannan bidiyon insha Allah zan saka bidiyon gobe da karfe shida idan Allah ya kai ni ku kasance da ni wannan shine bidiyon mu ne idan wannan shine zuwan ku na farko kada a manta a yi subscribe sannan kuma a danna karrawa sanarwa idan kuma wato ainihin bidiyo na ya burge ku ku danna min alamar like nagode